ya ne ya kamata mutum ya tsabtace muhallin shi don yaƙi da cutar masassarar cizon sabro. sauro euh, kun sani mafi yawa lokuta inda yake yaduwa shine gurin da akwai gotoci da makwantan ruwa da kuma duka wuraren da ke akwai datti abun mafi saukin magance yaduwar sauro shine a kiyaye ya ciji mutum ya saka masa masassara ta hanyar tsabtace muhalli a share muhalli da kula da lafiyar jiki shi ma abu ne muhimmi saboda akwai magungunan da ake amfani da su su da ke hana yaduwar sabro misali idan akwai makwantunan ruwa a kwashe su a cikin unguwanni a yi yakuwar wayar da kawuna a kan tsafta zai sa waje ya kasance tsaftatacce wanda sabro bai zuwa ya yadu har ya ciji mutum ya saka masa masassara sannan bayan haka a cikin gidajenmu yana da kyau a saka magungunan kashe sabro su ma sai an yi hattara wajen amfani da su saboda magunguna ne da suke da guba kenan a san lokutan da ake amfani da su yaya ake amfani da su Mun yi batun magungunan tsaftace muhalli wani irin magunguna ne? Euh, magungunan kashe sabro magunguna ne da ake sayarwa ko ina musamman a gidajen sayar da magunguna. Magunguna ne da wasu suna da inganci wasu kuma ba su da inganci. Don haka nake son a rika yin hattara wajen amfani da waɗannan magunguna. Ya ne ya kamata a yi amfani da magungunan kuma da wani lokaci? Mafi yawan magungunan kashe sauro ana amfani da su karatu ne da farko sai an fitar da yara a cikin ɗaki sannan kuma ana so ya kasance bayan magariba sai a rufe ɗakin a fesa maganin bayan minti talatin ko arba'in a lokacin ake iya shiga ɗakin amma ba a fesa maganin a zauna a ciki wannan bai da kyau